ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد babu mai yin jayayya da ayoyin Allah waɗanda suke nuna kaɗaitakarsa da gaskiyar manzansa sai waɗanda suke kafircewa Allah saboda ɓacewar hankulansu don haka kada ka yi baƙin ciki a kansu kuma kada abin da suke ciki na yalwa da arziki ya ruɗe ka jinkirta masu ta lalace gare su.